Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe kan voahouse.com ko sashen Jama'a ma saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 18 ga watan Disamba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Nan ba da jimawa ba 'yan majalisun dokokin Amurka za su kada kuri'ar tsige shugaba Donald Trump. Tun bayan hukuncin kisa da aka yanke wa tsohon shugaban kasar Pakistan, 'yan adawa suna nuna jin daɗinsu. su. Haka kuma wani rahoto ya nuna cewar an rage kisan 'yan jarida a faɗin duniya. To a cikin shirin namu na yanzu kamar yadda kuka ji a kanin labarai za ku ji halin da ake ciki game da batun shirin kada kuri'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump yau Laraba. Muhammad Lalo da Madina Dahir mai shanu na can gaban ginin majalisar yanzu haka. Bayan haka za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta samu amincewa buƙatar neman gyaran ginin majalisar sai dai wani masanin tattalin arziki ya ce mu da muke abuja mun san ai majalisa din yaushe aka gama sabon ginin bangaren nan da yanzu aka ba uh, majalisan a uh, wakilai wannan rashin ma jin tausayin talakan najeriya ne ma a ce wai za a dau irin wannan makudan kudin nan to a kawai take na a gyara bai kamata ba Abubakar Ali kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan za ku ji cewa tsohon ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Ibrahim Yakuba zai tsaya takarar kujerar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2020 a ƙarƙashin jam'iyyar MPN. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba yau ma za mu kawo muku shirin himma wanda Abdulaziz Adil Tore ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum. A yau Laraba ake sa ran Majalisar Dokokin Amurka za ta kada kuri'a tsige shugaba Donald Trump wanda zai shiga cikin sahu na uku a cikin wanda suka fuskanci tsigewa a tarihin ƙasar. Kamar yadda majalisar ta gindaye wasu ka'idoji da za a bi a wani zama da ta yi jiya talata za a kwashe sa'o'i shida ana muhawara a kan hujjojin da aka gabatar da suka hada da cewar shugaban ya yi amfani da karfin mulki ba bisa ka'ida ba inda ya buƙaci ƙasar ukraine da ta shiga cikin harkokin zaben ƙasar mai zuwa na shekarar 2020 kana da haramta ma majalisa ta yi aikinta wanda ya haramta mu mukarrabansa su amsa sammaci da majalisar ta aika musu don su zo su ba da bahasi kan abin da ya faru a wannan bincike Za a fara kada kuri'ar ne da yammacin yau, wanda a daidai lokacin kuma shi shugaba Donald Trump zai gabatar da jawabi a wani taron yakin neman zaɓe a jihar Michigan. 'Yan jam'iyyar Democrat ne dai ke da rinjaye a majalisar, wanda hakan ke nuna cewar ƙudurin na tsige shi shi shugaba Donald Trump zai wuce ko da kuwa 'yan adawa na jam'iyyar Republican ba su amince ba. sai majalisar dattawa kuma ta fara duba lamarin a watan janairu duk dai da cewar 'yan republican ke da rinjaye a majalisar dattawa kuma babu alamar cewar za su amince da tsige shugaban donald trump a lokacin manyan jam'iyyun siyasar kasar pakistan sun yaba da hukuncin kisa da wata kotu ta yanke wa tsohon shugaban kasar pervers musharraf a jiya talata kotun ta yanke wa musharraf hukuncin bayan da ta same shi da laifin cin amanar ƙasa. Shugaban jam'iyyar adawa ta Pakistan People's Party, Bilawal bufo wanda ɗa ne ga tsohuwar firaministan ƙasar da aka yi wa kisan gilla, wato Benazir Bhutto, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar mulkin demokaradiyya ne tsari mafi inganci da ake ba da damar samun ramuwar gayya. wannan shine karan farko da aka rubuta aka gurfanar da shugaban mulkin soji kuma aka yanke masa hukunci a kasar ta pakistan musharraf dai yana kasar dubai inda yake jinya ya karbi mulkin kasar ne a shekarar 1999 bayan wani juyin mulki da ya yi shari'a da 'yan majalisun kasar sun ba shi kariya akan juyin mulkin da ya yi amma dokar ta ɓaci da ya ƙaƙaba a shekarar 2007 ita ce ta kai shi ga wannan hukunci da aka yanke masa. Tuhumar dai ta daɗe a kotu ana jayayya a kanta tun daga shekarar 2014 bayan da aka tsare shi. Amma a shekarar 2016 an ba shi izinin fita ƙasar don zuwa neman magani a wata ƙasa. waɗansu wanda waɗansu ke ganin cewar hakan ya biyo bayan wani sa hannu ne da manyan sojojin ƙasar suka yi. Adadin 'yan jaridu da ake kashewa a faɗin duniya a wannan shekarar ta 2019 ya ragu matuƙa shi ne mafi ƙaranci a cikin shekaru ashirin. Wasu yunkurin da wasu 'yan ƙungiyoyi da suka bayyana hakan cewar an samu raguwar matuƙa baya ga kisa da ake yi ma 'yan jarida wata kungiya mai rinjaye da take da mazauninta a birnin new york protect journalists da kuma report without border duk sun fito da wani rahoto a jiya laraba wanda talata wanda ke da kama da juna duk rahotannin sun ta'allaka ne akan wasu sahihan sakamakon bincike masu zurfi da aka gudanar kungiyar cpj ta ce an kashe 'yan jaridu 25 da ke bakin aiki a shekarar 2019 wannan shi ne adadi mafi karanci tun daga shekarar 2000 inda kuma ita aka kashe 'yan jarida 21 ita kuma kungiyar rsf cewa ta yi an kashe 'yan jarida 49 adadi mafi karanci kuwa shine wanda aka kashe mutane 36 a shekara ta 2003 labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc lokacin da sabuwar dokar zama ɗan ƙasa mai cike da takaddama ta samu karɓuwa a zauren majalisar dokokin indiya wacce gwamnatin firaminista Mirande modi ke da rinjaye kaɗan daga cikin jami'an gwamnatin ne suka hango cewar wannan um, ainihin wannan gabatar da ƙudurin zai fuskanci matsaloli. tun a makon da aka amince da sabuwar zanga-zanga aka amince da dokar zanga-zanga ta barke a sassan kasar ta indiya ana ta kona motoci sannan dubban ɗalibai daga manyan jami'o'in kasar suka yi tattaki na nuna adawa yayin da ma wa'insu 'yan jam'iyyar wa'insu adawa 'yan jam'iyyar adawa suka shiga wannan zanga-zangar wacce ke neman a soke dokar Wannan zanga-zangar ita ce babbar ƙalubale ta farko da gwamnatin Modi ta fuskanta tun bayan karɓar mulki da yi shekaru shida da suka gabata. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yau Laraba 18 ga watan Disamba wata rana ce ta tarihi a Amurka a yayin da 'yan majalisar wakilan ƙasar Amurka ke shirin kada kuri'a a kan tsige shugaba Donald Trump. To kai tsaye muna tare da Muhammad Lalo da Madina Ɗahir mai shanu da yanzu haka suke can gaban ginin majalisar dokokin Amurka. To Muhammad wani hali ake ciki yanzu? To Maryam sannan ku da aiki yanzu haka dai kamar da kika faɗa muna gaban majalisar dokokin Amurka inda yanzu ci an riga an fara zaman sauraron muhawara daga bangarorin wato mambobin majalisar da ke wannan zaure wato bangaren 'yan democrat eh. da kuma 'yan republican suke muhawara kan yadda za a tsige shugaban ko kuma a kada a tsige shi a wannan rana kamar da kika faɗa mai matukar muhimmanci ce wato a siyasar amurka domin wannan shine karo na uku idan har abin ya yiwu hmm. za a tsige wani shugaban amurka da ke kan karagar mulki a baya an sami andrew johnson da kuma bill clinton sai kuma wannan karan idan wato abin ya yiwu kan shugaba trump shi dai richard nixon ya yi murabus ne wato dukkanin sun zama hudu kenan idan haka hada da shi wato shugaba trump kuma tun karfe tara da safe aka fara wannan zama ake muhawara ana sa ran kada ƙuri'an ne nan da shida rabi na yamma ko kuma dare zuwa bakwai da rabi na wannan rana ta laraba da ake wannan zama maryam to um, madina yanzu haka a gaban majalisa akwai mutane 'yan goyon ba ko kuma 'yan adawa da wannan matakin to maryam dai gaskiya kamar yadda muke kallo dai mu a nan ba mutane ba jami'an tsaro kamar sabanin wasu kasashe zaka ga in ana gudanar da irin wannan lamarin akwai jami'an tsaro akwai cunkoson mutane amma garin shiru kamar ba a ma gudanar da wani abu gaskiya to yanzu idan har aka kada kuri'ar aka gama me ake kuma sa ran zai biyo baya so maryam abin da zai biyo baya shine za a yi kuduri wato yan majalisar wakilan kenan kudurin za a aika shi majalisar dattawa ina so masu sauraron mu su fahimta cewa wato su fahimci cewa majalisun dokoki biyu ne kamar da muke da su a kasashen mu hmm. akwai na wakilai akwai kuma na dattawa yanzu na wakilai ne suke wannan zama da sun gama za su yi kudiri su ce to sun amince a tsige trump ko kuma ba su amince ba sai a tura kudirin wato majalisar dattawa mm. idan har sun amince cewa a tsige shi kenan ita kuma majalisar dattawa za ta zauna ta duba wannan lamari a saurari wato bangarorin biyu da suke muhawara kan wannan batu na tsigewa wato bangaren yan democrat da kuma yan republican a ga ko ya dace a tsige shugaban ko bai dace ba Maryam wani karin bayani ne idan majalisar dattawa ba ta amince a cikin Trump ba. Eh. Ita kuma nan ta wakilai ta amince. shugaban zai ci gaba da zama akan karagar ta mulki amma dai an bin mai taban cewa an taɓa tsige shi a majalisar wakilai abu da ah. ke faruwa kenan mataki da za a ɗauka nan gaba kenan idan an gama wannan zama na yau wanda idan ya amince kenan a eh. shi shugaban na amurka. to saboda lokaci za mu dakatar da kunan sai kuma zuwa an jima ma nemi karin bayani mun gode muhammad da madina. Tuma sauraro an jima da dare idan Allah ya kai mu akan wannan batu muke so mu buɗe layukan mu ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai mun ji daga gare ku. To yanzu kuma za mu je Najeriya. Majalisar Dokokin Kasar ta samu amincewar shugaban kasa Muhammadu Buhari akan wata bukata ta nema a gyara ginin majalisar wacce a halin yanzu an kwashe sama da shekaru ashirin ana amfani da wurin ba tare da yin gyara ba. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta aiko mana da wannan rahoton. Wannan kwaskwarima da ake shirin yi wa ginin Majalisar Dokokin Najeriya za ta laƙume kuɗi naira biliyan 37 daga cikin kasafin shekara 2020 na babban birnin tarayya Abuja. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawa, Sanata Yahaya Abubakar Abdullahi shi ne bayyana irin gyare-gyaren da za a yi wa ginin majalisar. Wato lokacin da muka zo wannan sanata tara bayan an gama zaɓe an zo an fara zama sai mutane suka duba daga saman dom in ka duba za ka ga naso na ruwa da kwalta kai ran da ma aka yi zaben ma na shugabannin majalisa abin ɗaukar sauti sai ya juya ya zamanto cewa abin da aka yi a house of representatives yana haitowa a wajen abin ɗaukar sauti na senate na senate yana zuwa can house of representatives to in mun kashe shi kuma ba za a yi ɗauka ba ka aka bar shi dai wannan confusion din abin kunya bayan mun zo aka zo muka zauna aka duba dai aka ga cewa in kana so ma gani ka je ƙasa inda wayoyin ma suke waɗanda da na wuta in ma ba mu yi abu ma sai wuta ta zo ta tashi ma saboda wayoyin za su zo su tashi su kone wurin ma gaba daya to akan wannan sai shugaban majalisa da spika aka kira management aka yi meeting da aka yi meeting cikin mitin din ana ta muhawara muka kira har da mutanen fcda to muna cikin muhawarar nan da ya muka zo muka gane cewa majalisar nan tun lokacin da aka yi handle ta over wajen shekara ashirin da ya wuce ba a taɓa zuwa aka yi mata maintenance ko guda ba kuma irin ginin da ake nan dom ne duk inda ka yi dom ko kasidaral ne ko musallaci ne ko menene dole sai ka zuwa tun da dom wani abin ne yanayin gini ne architectural structure ne wanda in baka tsaya ka dube shi sosai ba to ina ya faɗo akan ka Amma ga masanin tattalin arzikin ƙasa Abubakar Ali yana ganin wannan kuɗi da aka ware domin wannan gyara ya tsoratar da shi. Mu da muke Abuja mun san ai majalisa din. Yaushe aka gama sabon ginin bangaren nan da yanzu aka ba eh, majalisan a ah, eh, wakilai. Wannan rashin majin. tausayin talakan najeriya ne ma a ce yau za a tashi a ce wai za a dau irin wannan makudan kudin nan a ce wai za a aiwatar da wato a kawaita kenan a gyara bai kamata ba ko kaɗan yanzu a ce za a dau irin wannan makudan kudin nan a ce za a gyara majalisa shine kuma ɗaya daga cikin matsalan wannan tsarin shugaban kasa mai cikakken ikon nan a Najeriya kullum na sha faɗa wannan tsarin na fa ba tsarin Najeriya ba ne. A matsayinsa na mai nazari a al'amuran yau da kullum abubakar aliyu umar ya tsokace a kan batun gyaran majalisar inda yake cewa wannan maganan wai gwamnatin tarayya ta ware naira na gugan wuri naira biliyan 37 don a gyara majalisa wannan ba wani abu ne wanda ya wuce zalunci da rashin kuma tunanin waɗanda suka zaɓe su waɗanda suka tura su bayan fatara da talauci da yunwa da ake fama da shi a ƙasar nan halin yanzu a ce wai gyaran majalisa majalisa yaushe aka gyara ta gyaran ƙarshe da aka yi mata me wani gyara take nema banda dai kawai an ƙirƙiro waɗansu hanyoyi da za a yi sama da faɗi da waɗansu kuɗaɗe talakawa kuma ko oho wannan ba daidai ba ne sam ba mu goyon bayan wannan al'amarin wannan abu ya nuna mana karar cewar ita wannan gwamnatin da ma mu magana waɗannan 'yan siyasa ba ta ka suke ba ta kansu kawai suke yi Allah ya soke. Abin jira a gani shine tasirin da gyaran zai yi ga yi wa al'umma dokoki da za ta sauya rayuwarsu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. A yayin da ta yi taron cika shekaru hudu da kafuwa, jam'iyyar adawa ta MPN kishin ƙasa ta yi bikin rantsar da tsohon ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Ibrahim Yakuba a matsayin ɗan takararta a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 da ke tafe, abinda magoya bayansa ke gani a matsayin wani matakin nasara. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai. Dubban magoya bayan MPN kishin ƙasa da suka fito daga ciki da wajen jamhuriyar Nijar ne suka halarci gangamin da uwar jam'iyyar ta shirya a ɗakin taro na Palais de da ke nan Yamai domin jaddada goyon baya ga shugabanta Ibrahim Yakuba wanne a yayin wannan biki ɗaukacin shugabannin rasan jam'iyyar suka baiwa tikitin zaben shugaban ƙasa da ake shirin gudanarwa a watan Disambar 2020. a cewarsa yana da kwarin gwiwar samun galaba a wannan fafatawa duk inda ka diba kowane fanni ka diba cikin ƙasa ga mutane kuka suke a lokacin da ƙasar nijar ba ta da arzikin man fetur ba ta da zinariya kuma ko kuɗin eh, birjet ta ba su da ƙari a lokacin nan muna da makaranta muna da gidan likita muna da ruwan sha amma yau an tashi an kwan an samu gwamnatin da ya zo ga kuɗi ba iyaka ga arziki ba iyaka amma duk halin da ka sani cikin Nijar ya lalace ya zama mutane kuka suke to abin da muke so na yan Nijar su hudu su hudu tsoro Allah shi ke ba da iko amma ya sa shi hannun kowane dan Nijar in muka yi unwani da eh, katinmu na zaɓe wannan mutane za mu kada su insha Allah a cikin demokrasi. Tuni magoya bayan wannan jam'iyya suka fara jan ɗamara don ganin nasu dan takarar ya kai labari a zaben na baɗi. kamar yadda shugabar matan kishin kasa hajiya baraka sabo ta bayyana aiki ne za a yi tukururu ba kwana ba zama a yi wannan aiki alhamdulillah ko mpn kishin kasa ba mu taɓa kwana ba mu taba zama muna jiran lokaci da ya amma aiki dai ana yi in kuma aiki zai biya insha Allah muna cewa mata za su ɗora shugaban kasa in Allah ya jami'ar mpn kishin ƙasa mai manufofin haɗa kan kasashen afirka ta gayyaci 'yan siyasa daga kasashe da dama na wannan nahiya domin halartar shagulgulan wannan biki wanda a ɗaya ɓangare ke matsayin na murnar cika shekaru hudu da kafuwarta. sunana kabiru getsa haruna kuma kamar yadda ake gani mun zo ne daga jihar kano tarayyar najeriya a ganin yadda wannan jam'iyya ta npn kuma musamman shi dan takarar jam'iyyar honorable uh, his excellency uh, ibrahim yakuba ya yarda ya gamsu da riƙa da aƙida da aƙidu irin tafiya ta mu ta kwankwasiya shi ma ya zo ya kafa tsari na yakubiya a jamhuriyar nijar fatan mu biyu shine Allah ya sa shekara mai zuwa an gabatar da zaɓe wannan jam'iyya ta lashe zaɓe a ƙarshen shekarar 2015 ne ibrahim yakuba da wasu abokansa suka kafa jam'iyyar mpn kishin ƙasa bayan da jam'iyyar pnds tarayya mai mulki ta dakatar da shi daga sahun 'ya'yanta jam'iyyar wace a yau ke adawa da gwamnatin renaissance na da kujerun wakilci a majalisar dokokin ƙasa abin da ya sa magoya bayan ta ke hasashen za su ba da mamaki a zaɓuɓɓukan 2020 da 2021 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger A gaida Sule Mummini Barma har yanzu dai kuna tare sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe goma da minti goma sha tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum mu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Wannan mako muna tare da wani sabon bako dan asirin ƙasar Nijar da ke yanzu a ƙasar Masar a babban birnin Alƙahira. Mun bar bakon na mai gabatar da kansa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Na gode kwarai da wanda gayyata da aka mani. To da farko dai sunana Sani Ibrahim Mahadi ɗan Nijar ne asalin haifar maradi eh, a hin da shekara ta dubu ɗaya da tara da saba'in da takwas eh, farkon dai eh, wajen kamar rayuwa ta dai ta wajen harkar karatu na faro premier da wadda aka kan kawai da ke kuma franco arab kenan wadda ta hada larabci da faransai a nan birnin maradi na yi premier karshe da zuwa alfa tutuniya da wanda da 94 tsari dinar wanda shi ne daga nan na shiga kolai ina shekara biyu ta kolai a lokacin wadda kitan da fankiyam da faransai daga nan dai zuwa zan je katirem a lokacin sai muka yi wani konkoro a nan ambatar da shi a niamey eh, shi ne kenan eh, millakon suban kafaransel ina ta yi to a lokacin da muka samu konkoro na zuwa kasan masar Eh, to lokacin da Allah mun taufiki na samu wanda na zo da sunan al'azhar a nan masar to daga nan dai shi ne sai na zo nan masar daga nan kuma eh, sai nan karshe da rayuwa ta ta miƙe a nan masar to gaskiya na da ina a masar na yi shekara da shekaru don saboda a lokacin da na fara ta wani kauye ka hito a maraɗi. a ni nan na birnin maraɗi ne daga birnin maraɗi akwai wanda ya taimaka maka samun wannan uh, scholarship wannan taimako wannan tallafi domin ka samu ka je haka zo nyamai haka samu wannan minha gaskiya dai eh, taimakon da cewa zan ammani ne eh, nan da muna karatu dai ne aka zo aka yi abin da sanarwa cewa za a konkur a niyamai ina nan maradi lokacin aka sanar da mu nan cikin ita makarantar ta aka ce da wanda ke kokari eh, yadda ya gana iya wato ya je ga wani nan kenan eh, sai dai babu wani taimako haka da ita ko makarantar ta ba mu kullum da ya taimako inda zai ta mun kawai dai ta ba mu eh, cewa dai ga inda za mu sauka kamar sarki haka amma dai taimako kan dai taimako na Allah subhanahu wa ta'ala ne da ikon shi kannan eh, kuma sai eh, taimakon uwaye kan waɗanda su ne suka eh, an tattara abin da za a tattara na mutum ya je ya je kwankuro nan zuwa niyami to kamar da ka sani dai dama ta niyami maradi daga nan maradi zuwa niyami akwai a lokacin lokacin ma ba irin abubuwan transport haka dai akwai dan yan wahala to a nan lokacin da wannan taimakon dai na Allah subhanahu wataala shi ya sare muka yi kokari eh, da nan kokarin uwaye aka samu muka samu ka je wajen niyamai din da muka yi konkor ha Allah da ya ba mu sa'a tinja ta fito dai aka ce mun wuce a lokacin muka ce to malam eh, sani eh, ibrahim wannan konkur da kun kai a nan ofishin jakadancin kasar masar da ke a niger kun kai kamar mutum nawa haka to gaskiya dai a lokacin ta sun yi mutum ɗari har da ke dai gaskiya ban da tabbatar sai dai waɗanda na sani mu eh, a lokacin waɗanda muka hito eh, daga nan eh, marabi lokacin mu mun kai kusan mutum talatin wanda muka zo daga nan marabi daga nan marabi to amma dai a mutane gaba ɗaya dai waɗanda dai suka yi kwankur ɗin dai saudi gaskiya wajen mutum ɗari da wani abu gaskiya. Mm, kuma ku ku nawa ne kuka yi nasara a cikin wannan to a cikin wani lokacin eh, da mutum 24 ne suka yi nasara na zuwa masar daga cikin mutum 150 kace ko ayyuwa wajen ɗari da wani abu haka ba a yanzu da zan ciwa na yawon shekara eh, za ta kai 24 yanzu a masar digiri nawa ka samu wannan shekaru da suka gabata to alhamdulillah gaskiya dai eh, zamu tare godiya ta tabbata da Allah kamar an da ya ci riba karatu saboda saboda kamar yadda na gaya maka ne da farko cewa karatun dai na faru shi tun daga ita eh, kolai sannan har zuwa yusuf eh, ko sanawiya sannan kuma lokacin na shiga digiri sannan bayan digiri da na kare sai kuma alhamdulillah na shiga na kara cewa eh, akan ita digiri din hadi yanzu da alhamdulillah da Allah ka mu na yi magister kuma ga nan ina doctora ita ma dai doctora da an zo karshe insha Allah iko Allah dai an dan yi karatuka dai daban-daban dai insha Allah a Sani Ibrahim Habib kenan dan asalin kasar Niger da ke yanzu a kasar Masar a babban birnin Alkahira mun gode da mu da mun tattauna tare da kai a cikin shirin namu na himma bata grogo wanda ni Abdulaziz adli Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. To madalla a gaida Abdulaziz Adili Turo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga Amadu Abacha Macina da kawu kawu mai goro kumsa sun ce salamu alaikum VOA Hausa. Muna addu'ar Allah ya sa al'ummar Najeriya mu amfana da wannan kasafin kuɗin ƙasarmu na shekara mai kamawa ta 2020 da shugaba Muhammadu Buhari ya rattabawa hannu. Domin kuwa kowane shekara muna ji ana kasafin kuɗi a ƙasarmu Najeriya amma ba ma amfana da kasafin kuɗin. to Allah ya sa a wannan karo ta sauya zani. mu gani a ƙasa amin. Sako na gaba ya fito ne daga Dauda Hudu Nguru jihar Yobe. Ya ce salamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku bani dama na yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari da cewa gaskiya mu dai al'ummar Najeriya san ba mu ji daɗin makudan kuɗi da aka ware har naira biliyan talatin da bakwai ba don gyaran majalisa kaɗai. Alhali talakawan ƙasar suna cikin halin kaka na kaye. Tabbas hakan ya nuna wa duniya cewa wannan gwamnati ba ta talaka talakawa ba ce. Sako na gaba ya fito ne daga Mahmud Salihu ƙauren namo da zamfara. Ya ce, To, shugaba Buhari, mun ji ka sanya wa kasafin kuɗin shekara ta dubu biyu da ishirin mai kamawa hannu. Saura da mi mu talakawa muna fata za mu gani a ƙasa ta fuskar ayyukan raya ƙasa da kuma yaƙi da fatara da ta yi wa ƙasar nan katutu. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga. Ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna goyon bayan fatali da dokar ƙayyade ƙayyade wa'adin shekaru shida kacal ga zababbun shugabanni da suke mulki da 'yan majalisa suka yi. madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. A yau Laraba ake sa ran Majalisar Dokokin Amurka za su kada kuri'ar tsige shugaba Donald Trump wanda zai zama shugaba na uku da ya taɓa fuskantar tsigewa a tarihin ƙasar. kamar yadda majalisar ta gida ta gindaya a wani zama da ta yi a jiya za a yi kwashe sa'o'i shida ana gudanar da muhawara kama kai ga kada ƙuri'ar. manyan jam'iyyun siyasar ƙasar pakistan sun yaba da hukuncin kisa da wata kotu ta yanke wa tsohon shugaban ƙasar pervez musharraf a jiya talata kotun ta yanke mu musharraf hukuncin kisa bayan samun shi da ta yi da laifin cin amanar ƙasa. Adadin 'yan jarida da aka kashe a faɗin duniya a wannan shekarar ta 2019 ya ragu matuƙa shi ne mafi karanci a cikin shekaru ashirin. Wasu 'yan wayansu uh, ƙungiyoyi suka bayyanar da wannan rahoton. wanda ke nuna cewar an samu karancin waɗanda aka kashe 'yan jarida a bakin aiki. a lokacin da sabuwar dokar zama ɗan ƙasa mai cike da rikici ta samu karɓuwa a majalisar dokokin ƙasar indiya masu sauraro a nan kuma za mu da sa'aya sai can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu Dan. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.